UG Channel TV. A yau ma muna gabatar muku da karatun kamsular darasin fil akhlaq tare da Sinu Zairu Badamasi. A ranakun Asabar, Lahadi, Litinin da Talata. Domin samun shirye-shiryen mu, na mana subscribe da alamar وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين to muna rabi'u ko saminu ma darasin saminu wal arba'una muna darasi na arba'in da takwas wanda yake mana magana akan arrida ko yarda to shi kenan yanzu da yake mun kai matinin mun gama da mutum ɗin hadisan yanzu za mu yi na sharhi ne da ya kawo mana da kuma mahallar shahid ma'ana inda ya samu abin da ya faɗa a ciki sama matan ɗin shine ya sauka ƙasa zai gaya mana guraren in kana neman ƙarin bayani ko da mai shakka da taraddidi to zai tura mu cikin littafin da zamu je mu gano inda ya samu abubuwan da ya faɗa mana lamba na farko mai hadisin da yake lamba na farko a wannan sharhi mun saba kasa hadisin da ya kawo mana cewa abin nan a almuradu ko minar rida tarkul itirari barin bijirewa daga muqaddaratil ilahiya daga abubuwan da eh, eh, kaddara ta ubangiji bil batini wa zahiri qawlan wa fi'lan to za mu ga ya ajiye hadisin lamba a ƙasa a wajen sharhi lamba ta daya allura na ga wasu kamar mana zai basu wajen ba in ka sako a shirin za ga lamba ɗaya yawa nan to in zai gaya mana inda ya samu ta ƙala nasiru eh, dini tusi na eh, nasiru dini tusi ko ya kawo mana yake cewa a cikin littafin da mai suna a wusafin ashirafi siffofin shi eh, a rida yawwa naka to ya samu matsalar littafin ko to a duba yake ci mana ya nasiruddin tusi ya kawo a cikin sa. abin nan ausaful ashrafi siffofin ashraf kaga ne ko manyan mutane bayan Allah na gargari shafi na casa'in. fasal tsani a fasali na biyu inda yake magana a akan arrida yace arrida din nan ya fassara da samaratun samaratul mahabba ita ce natija ta soyayya yarda ita ce natija ta soyayya ka gani ko wa muqtada adamul inkari kuma sannan mahukunta na rashin na rashin yin inkari ka gane akan abin da masoyi ya samar inda soyayya soyayya kuma ita take samar da yarda na kama mana misali nan ko da mutum yana da 'yan budurwarsa yana tafiya sai ya ji an daɗa masa duka a baya a wani guri wanda bai taɓa tsammanin za su haɗu da ita wannan budurwar ta sa wajen ya jiyo zai fi sababi sai ta yi masa fari ta ce ai ce za ka yi mun ta ce a ah, yake ce in eh, an nake cewa ire ce ɗan daɗa duka na ko wancin ne tunda wancan ya bazatar da shi to ka tun da masoyiyarsa ce ta dake shi yanzu da ya jiyo ya ga ita ce <laughs> ce mata i love you ai ban sake miki sai ai na gani ne za ka yi mun nisa shi ne yasa na abin nan ko na ɗaya kenan ko kuma wannan ita ce ta kanta ma zai maka to akwai na gaba wanda shi kuma ita ce ta taɓa wani ko mai babur ta ce dan Allah ga wani mutum can da wata bakan hula a kansa da gilas don Allah ka taɓa min shi saurayi na ne sai Allah ce da Allah ka ji ka ɗaya min da shi yana zuwa faf ɗaya da ke ce banza kariyo ji za ka zai wace wacan tana ta magana ce kai Take it to Take it to na gode. Ai ba zan tana mina amma ba sai ka dawo wannan dukan ya dage. A ce kai ne manzan. Tun da ya dage man kare ya dage ya dage manzan mun ci wacin ce take son ganin kai ka jiya ji kai. Ila kuma an daɗe da a duwa. Sai da ba daga ina ku ya gaza gaza. To Na abin nan mutum da budurwarsa kenan na gaba na misali sai kuma na gaba na misali wanda shi kuma koda ba budurwar ba a ce wani alhaji ne kamar yadda gidan wani mai kuɗi ne da a garin nan yake yawo yake raba kuɗi kamar da yana kasan nan da ne ko hajiya ne. ko tana da ban da ka? a ce in ta fito da ban zakkan nan da take ta kullo yan kamar raba ne ta yi kamar akalla ko yan dubu ɗari ɗari ce haka haka take rabawa to ana raban ka zo ka wuce ta wani layi ana sauri aka ce ga wani mutum can da Allah ku yi sai ya yaƙi mun gane tar da shi sai wanda aka mai shi ko ban rama sai wulwula ya kama ka ya baka ya je mai kare da dam rafa ta dubu ɗari ka juyo za ka yi sababi sai ka gani ya ce zaka ce ake ba wace kace na gode alhaji ka ga ma ba za ka in ka ga rafa ta dubu ɗari za ka juyo za ka yi bala'i sai ka ce zaka ce ake rafa kar ana ce ka tsaya ya ce na gode ina ma kuma yiwu kwana gida zai yiwu da yana ta tafiya ba kwana amma yanzu tun daga dubu ɗari allah kala kenan kaga ba rigima me yasa ba zai rigima ba saboda abin da yake so ko abin da yake so ne ko kuma an yi man ne dan abin da yake so ko kuma ma wanda yake so din ne yi masa abin da ya sai ya yarda duk ya karɓi wannan abin to shine ake gaya mana ya ce nasiru dun ya ce natijar soyayya ita take samar da yarda in ko ba haka ba mutum ya falla maka mariya kawai kana da biya kawai rayu da bai nuna maka wannan masoyiyar haka ba sai da kai yi na wajen da 'yan sanda suke <laughs> Allah ba zan yi da inda hankali ke in kuma bai da hankali hukunci zai ɗauka a hannunsa a kama dambe sai sun yi haƙo sun yi jege jege sannan ila 'yan sanda su zo su kama su su ko mutanen wajen ila ma ba su ga sanda ya zo da ke ka ba kai kawai sai ka tare shi na kan babur ka kai masa nauyi tana shi wannan ne ha kawai yana da biya ya kama naushin sa akan babur ya ce To kuma duk ala ya yadda tunda ba statement din da suka bada shi za a bada za a bada ko baka lura ba to shine abin da yake faruwa to kuma wannan ma ko da bayan yayi jage jage din nan yan sandan sun zo in ana cikin rikicin aka zo ana neman shaidu sai wata ta wata daga wani ta salamu alaikum sai ga ai budurwar ta ta ce wallahi shine ya bada duka mai babur din kuma laifin nawa ne ni na tuno mai babur din saurayi na ne na ce ya tsaya min da shi shi kuma da ya zo ne ya dan ke shi ce daga kan na zo ko baka nuna ba yanzu haka yana neman abin gogoge jini shi ma wannan da irin ba ji <laughs> a ga wani ko ɗan ta gama tsara komai yanzu ya ce ya ya ce kuma su mutanen kuna duk gaba ɗaya iya ma dariya ya gawa mutane a wajen ya ce kaɗa abin na kuma duk shi yaren ta ce ko shiri ta ce yana yan sanda zuma ya ce to sai ku daidaita kanku amma ku bamu mu na mai tsakanin yan sandan Najeriya dole sai kawa da na mai to a bashi na mai din adabi tun da shi ko yi wannan mazoyin ma kila ya biya Ko komai ma ya wuce he kuma ya ce da mai babu din gode na Allah ya hakuri ai ban san ita ce ta turo ka ba to wannan natijar da muke so mu fitar a nan wurin da abin da ya samu mutum akan tabarkin Allah ka tsayi ne a inda Allah ya ce ka tsaya kuma daman ya yi mana alƙawarin cewa ah, zai jarraba mu to idan jarabawa ta zo sai mu ɗauka daga Allah ne lokacin a bace an ce lokacin da aka sai da sojoji suka zo suka dire kayan bala'insu a nan kwarbai an ce su yan uwa ana fitowa ana ganin su suke cewa hadha ma wa adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu to wannan yarda kenan wannan shine abin da Allah da Annabi suka yi mana alƙawari kuma Allah da Annabi sun yi gaskiya lokacin da sai yana bayanin tarihin waƙiyar zariya nan yake ce abin ban mamaki karatunmu na ƙarshe na tafsiri mun ɗaya a aya da take cewa la ta hasaban nan ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna sai da wannan ita sai aya ƙarshe sai wa iya zariya sai ka shahide rututu gobe eh. zarura ba yanzu an dawo ɗorawa za a yi lokacin kuma har yanzu natijar wannan dana practical ake mana mm. to lokacin da zai zai da tafsiri a ɗaura akan wannan ayar wanda rayuwarsa ta kai lokacin zai sha mamaki kan sannan lokacin ma Allah ya ƙara fassara wala ta saban da zai na usulu fi su Amma amwatun bal ahya'un inda nabihim yurzaquna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bal ahya'un shi ma walakin shi tashkuruna to duk wayannan abubuwan ran da za a ɗora wannan tafsirin za a ɗora shi tabbas shi mai tafsirin zai dora amma mu mabiya da muke sauraro mu ba lalle ne kowa a cikin mu yana nan za a fara za a ci gaba da wannan tafsirin ba amma waɗanda rayuwarsu ta kai wannan lokacin to za su sha mamaki ka gani ko to kamar wannan kenan to jarabawa daga Allah in dai saboda Allah ne mumini yana karɓar ta saboda yana daga masoyinsa take an lura to shine misalin da muka dauka na sirri to sai ke cewa samara ce ta muhabba ita da wa adam adamul inkari kuma <clears throat> tana hukunta rashin inkari shi da gani ya san eh tabbas in ba ita din ba ba wanda zai turo ya ce a dake ta a tsaye tabbas kuma ta yi gaskiya da ta ce a tsaye mata ko ta wani hali tunda masoyinta ne zai mata nisa ko to shi ne haka al'amarin Allah ke sawa'un fi zahiri awul batini kuma yardan nan eh, da kuma abin da yanzu ya same shi din soyayyar a fili take ko a boye za ta haifar da wannan yardar ko da a ɓoye ne misali yana so amma a ɓoye yake soyayya to amma sai an ga tasirin ta in an hadu da masoyin ko da a ɓoye take ba a gaya kowa ba sai an ga tasiri na ita a soyayya din kuma za a ga yarda da abin da shi masoyin ya faɗa ko da a ɓoye ne ko da abin ne bai ce ya yarda ba amma a baɗininsa zai nuna in ma a ɓoye kake misali a ce ba muna da 'yan harka ba ɓoyayyu wanda ba a san su ba ba su bayyana cikin 'yan uwa ba yes duk abin da su sai da suka yi su ma da suke a ɓoyen sun yadda to kai balle kai da kake a fili su ma na ɓoyen sun yadda da abin da aka yi ko da suna gefe yanzu ba a san ya suke ba kamar da nan da wani yanzu wucewa tana wani mai doya ne wani ɗan kwaya sai doya a wajensa sai da ita bai shiga laifin shi brother ne amma baya so kowa ya sani haka ya ji daɗi kamar kalmar da su mala ko suke ci din nan eh, eh, abin da zan bai da shawara a harkar nan in ba a san ka ba kakka yadda an san ka kuma ai mun karanta ma wajen a nan ba ko mm. idan ba a san ka ba to karka yadda a san ka yawwa a wajen fulori ba idan ba a san ka ba to yawwa kasar da ma'arifa din nan tana da yawan wahalhalu to shine irin wannan to yake cewa eh, ya ce min wannan dan wani shi ma amma kaga ba wanda ya san shi ya ce kaga shi tsaf la la ko yawwa ya ta addinin sa ba ruwan sa to yake cewa agage <clears throat> awul ba ne awul kalbi ko ko kuma a zuci ne wasa wa'un fil qawli awul fi'li magana ce aka yi masa ko kuma aiki ne ga wancan ai dukan ka ce ko to inda ganin ya ce dalla sakare ana ma magana a baya ko a ce shi kuma irin yana ganin sa din nan sakare to wace ne ya ce to kai yanzu a yi budurwa take bi ke gudu ce a haba dalla ina take bi a ah, sha mai zai ce ya gare ko <laughs> to shi ne ya ce a kule ni kafi nan ba na bi kenan ita kuma wani magana dai fasabar warida ra'asu kulli ta'atin haƙuri a lamba na biyu mun goma zaman cikin hadisai yana da kyau ne in ka lamba sai ka dubi kuma me take cewa an lura to ne, kamar lokacin in muna karatu da su shek in mun go guri in aka faɗo ta luga to sai in sama tun in wannan shafin muka ɗauko duk lugar da aka faɗa wanda take mai tsauri sai in kwamashin in sa lamba ɗaya sai in sako ƙasa yadda ya fassara mana sai in sata amma da larabci ba in eh, kawo da larabci inda na san ta a arabiya saboda kaka bata littafin ga hausa tun da arabiya ake to haka nake in na sa lamba sai in ɗauko ta sai in kawo nan kasashe in rubuta hakan mun zo ta biyu na ma na ƙara ganin wata ita ma wanda ban gane ba sai in ba in sa lamba nan batu an lura ita ma na zo in sa nan batu sai in rubuta fassarar da na gani da larabci bayan waccan wanda shek ya faɗa an lura to ka kamar sharhi kai wa littafin ka kenan ma baka da buƙatar cewa sai ka kuma in wani ne ma kai kuma in ka in ya ɗauka in ka gama karatu da littafin in wani ya ɗauka zai karatu shi ma da ya wannan kalmar mai tsauri in ya sako ƙasa ya ga ka yi mata gataccen kasa mata lamba nan kuma gashi ka ka fassarar amma da arabiya to za ka taimaki kaga kana tafa kana mai sharhin littafin ka da kai to in shak muna karatu da shak tura haka nake to kamar wannan lamban in ka ganta in ka sako ƙasa za ka ga an ajiye ai to bayani ne ko in aya ce ga za a sa suran suran da aka aya in hadisi ne littafi da a kawo in kuma ya kawo shi mai littafin ne ya kawo hadisi sai ya kawo maka wasu littattafan kuma da zai ka kawo irin irin sa to shine nake so in mun faɗa sai ka duba namba sai ka ji kuma me za a je a wajen lamba. to shine yake mana ba na biyu shine inda ce mana a fasabru warida ra'asu kulli da'a hakuri da kuma yarda karɓar hukuncin Allah da darasa. shine jagora na dukkanin aikin alheri rawar kulai ne filkafi ko? jizi na biyu shafi na arba'in da tara a hadisi na ɗaya an abi abdullahi alaihi salam imam ja'far as-sadiq kenan kala ce, ra'asu ta'atillahi ko jagora na bin Allah asabu haƙuri warrida da yarda layi ga Allah maɗaukakin jirgi fi ma habbal abdu au kariha yarda ga Allah a abin da bawa yake so ko yake ki yarda ga bawa ga abin da Allah ya yi wannan abin kana so ko ba ka so to wannan shine abin da ake nufi da a yarda kaga ashe ba lalle ne Allah ya ce ai za ka gada man kai wannan abin shi kake so ba ko kamar ne ya ce kutiba alaikum alqitalu huwa kurhun lakum wa asa an takrahu sha'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sha'an wa huwa sharrul lakum amma me hujja wallahu alamu, wa antum la ta'lamu to shi yasa Allah shi ya san me yasa kamar yanzu misali da sani ya ce ku je ku yi kaza ba za ku gane hikimar ba an yi kaza an yi kaza fa na san abun ma da ba ku sani ba amma dai a je a yi haƙuri to wannan natijar jagora har da yawa da yake kasan mutum yana da ciwon kwakwalwa in kai misali sai ya nemi ya ce ko kana nufin yanzu ba kaga ba ina nufin malam zazzaki Allah ba ne ko ina nufin malam zazzaki annabi ba ne ba a'a misali ne Ina allaha la yataha eh, la yataha an yadriba mathalan ma baqudatan fa ma fawqaha to ka gani to misali ne bin na gaba to kaga mutum zai zargi in ka bi na gaba ka bi Allah waye na gaba jagora shi ake nufin ai da jagora ba ko in ka zo mota wai kaman ka titi duk motar take gaban kai ke ta ba za ka wuce ta ba na mun Allah fa eh mun na gaba mun Allah in ka fassara shi haka kana da dama kai wuce mota in ka da ita ina ka saba Allah to ba haka ake ne mun jagora mun Allah shine ake ne shi yasa muke ga misalin in Allah ne abu ko mace ko in annabi ne yayi ko kuma in jagora ne ya abu in mu yanzu ba mu ba mu ganin annabi mu je mu ce masa mana kaza irin gani wanda ake ne ka lura ka sai ma wani ne ce ka gani da suna ci a na ganin da ko mm. ina faɗi ne irin ganin da kai kake nufi kai bai musu na lura yanzu ai ka ka je ka ce me hukuncin kaza ai kaza ko kuma ka je ai ma jawabai yanzu a madadin annabi ne malamai suke kuma dawa an ce mana al'ula ma'u warasatul anbiya ko to shine kamar haka nake ka misali da sai dan kada wani ya je ya cuci kansa ya ce muna nufin sayar Allah ne a'a wannan misali ne muke mu a wajen mu bin sayar bin Allah ne inda ku kuka ce <laughs> mana bin na gaba bin Allah to mu muna bin na gaba jagora kenan ake nufi ba na gaba ba yawwa to shine abin da ake nufi to yake ga an abi abdullahi haka ke mhm. na'am yawwa yawwa to yake cewa daga Allah ko abin da mutum yake so Yawwa wala ya rada amnun anillahi haka ne fi ma ahabba aw qara illa kana khairan lahu bima ahabba aw kariha bawa ba zai taba yadda ya amincewa Allah ba cikin abin da yake so ko bai so face ya zama masa alheri wannan abin din da ya biya so ko bai so ba ka lura to ka kuma haka sai ya ce mana akwai alheri wannan abin da aka yi kuma ba za ku gane shi yanzu ba sai nan gaba in bi shine sharri da asara bi shine ka shiga cikin alheri to shine yadda da ake so mutum ya same ta a cikin eh, a cikin tsarin ka na rayuwa in ka rasa wannan makami na yarda da jagora har da ba zan daina cewa ina ce mana jagora ba a madadin Allah yarda da hukuncin jagora in ka rasa wannan to kaya asarar rayuwa ka gaba daya gaskiya inda akwai hadisi wanda wata rana ba lokacin da ake tawayya a biyu ke wani malam wane ne ladan da ake sa ma sunansa na gaba na dan manta suna sana ko yan uwa da suka dade wanda ko su ladan ake ce masa Bauchi ya mi ina in ka mutu ba ka da jagora kai mutuwar ya lokacin ana da haliya ni ne wannan da ce uban ka ne mutu ba da jagora ai <laughs> ba to kaga tun da hadisin manzo Allah ya gaya mana cewa in mutum ya mutu bai jagora ya yi mutuwar jahiliya yanzu da Allah wa'ancan mutanen da suke cewa ubanka ne ya mutu bai da jagora yanzu da suka ban sai kaga sun san ba su da jagora da sun samu sa ai ba za su zage yi ba ai a ce eh, ai ga wani ya muna ku to amma tun da ba su samu irin sai din ba sa shine ubanka ne ya mutu bai da jagora kuma za ka sako raba to saboda haka jahil mutum yana rayuwar jahiliya inda ya ce bai da na gaba a cikin al'amuransa shine abin da nake nufi da jagora ba na gaban hausawa ba inda na gaban hausawa sai a kalubalance mu akai ana muce mota a hanya haka ne kaman kana eh, kai da lago to sai lamba na uku ita kuma mai wace magana ta yi mana walam yasbir ala bala'i ko hmm. wanda yake cewa Allah madaukin sarki ya faɗa a hadisi kusi man lam yarda bi qada'i wanda bai yarda da hukunci na ba walam yashkur ala ni'ma'i kuma bai gode wa ni'imomi na ba walam yasbir ala bala'i ya bai hakura ba kuma da jarrabawa ta fal dalbu rabban suwaya ya nemi wani ubangiji ba ne ba amma ni duk wannan da ya bi ni sai nayi hmm. amma sun to an kullu jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن شاء الله ko da ya ce in baka yadda ba a jaraba ka to ba ni ubangijin zagarwa ni sai na gwada na cancanci an lura to saboda haka nemo na ubangijin ba ni in baka yadda da hukunci na ba ba gode wa ni'imomi na ba kuma ba za ka yi akan jarrabawa ce jami'u sa'adati ne kamar wannan hadisi juz'i na uku babin da yake magana akan aljiz'u ko jazabu an lura akwai juz'i da ake kawa mai alhamza a ƙarshe mm. wanda masu rubuta juz'i na qur'ani juz'i ɗan 'yanzu biyar mm. juz'i ɗan 'yanzu hudu za ga alhamza ce a jiki to wannan shi kuma jiz'i ko jaz'u shine raki mutum ya raki jaz'u kenan ko juz'u dai abin da gaba da yi raki mutum ya ta mita da can ba ya kawo kalaki ba kalaki ko akan mita yawan maganganu to shi ma haka ci ya yi magana akan raki mutum mai raki ka zama wasu ma zai ci wani raki ne to shi ne to yake cewa iblis ma ya kawo mutanen sa a lahira in sun yi ce musu bala da lumuni wani mu an buta ko ma'ana bi musu da khaikum wa bi musu da khiyya a to kashe yake ce musamman alaikum a jaziritun am sabartum in kashe za a ga alhamdaci duk ɗaya ne wannan gun da na yi muku hanyar kuka ro in ji shaidan sai ce masu kuma ko ku kuka ko ku ma shi Allah ba ya yare ku zai ba ba <laughs> ba ta wasu ya muku za a yi ba sababu alaikum a jaziritun am sabartum ko ku ta ihu ko ku shiru ba na da za a rige muku gana ma ku samu na zaba kaga ya gama da su kenan ya kai su dama abokan zama yake nema to shine to yake ce mana Ah, babin ne magana akan jiz'u kenan ko jiz'u raki kafin jiz'i na biyu a wannan shafin shi ya kawo magana waccan ita kuma wadda aka ce wa in mullika masharik al-ardi wa magaribaha kana kaira lahu wanda ya ce wa in qurrida bil maqaridi ko da za a kwankwatsa shi da ya shahada ya shahada irin ta alin yasin ko kuma ya zama shi ne sarkin duniya duk duniya an mallaka masa ita shi mumini a wajensa duk ne da a kwankwatse shi a yi masa irin na kashoge in abun nika ne na inji yanzu ko a mallaka mar duniya duk ɗaya ne in dan Allah ne mumini duk ɗaya ne mumini da ya ga daula da ya shahada duk ɗaya ya ma fi ya shahada duk mumini domin bai so a ɗora masa nauyin rukon amanar al'umma a kansa kai ya je ya samu matsala ita ko shahada ba kai tsaye gajeriya hanya an tafi to shi ne